internet VOA Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Binta Suleimaniyar ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau talata sha biyar ga watan Nuwamban biyu. Bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa babbar kotun tarayya da ke Abuja a Najeriya ta dakatar da ci gaba da sauraron shari'ar da gwamnati ke yi wa shugaban kungiyar IPOP Nnamdi Kanu kan zargin aikata ta'addanci da cin amanar ƙasa har sai babu ta gani. muna kuma ɗauke da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda mahmud ibrahim ya shirya kuma zai gabata amma kafin nan ga hanifa kabir isa da halin da duniya take ciki jama'a as-salamu alaikum ga cikakkun labarin duniya Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi jawabi ga sojoji a sabon garin Kherson na Ukraine da aka kwato a ranar Litinin, inda ya ce Ukraine a shirye take ta samar da zaman lafiya ga daukacin kasar. bayyanar zelensky a kherson ya zo ne 'yan kwanaki bayan da sojojin rasa suka janye zuwa yankin kudu maso gabashin birnin daya daga cikin babban hasarar yakin da shugaban rasha vladimir putin ya yi wanda dakarunsa suka mamaye babban birnin yankin tun kusan farkon yakin a watan fabrairu shugaban amurka joe biden wanda ke magana a wani taron manema labarai a indonesia ya kira mamayar da Ukraine ta yi wa Kherson a matsayin babbar nasara ga gwamnatin Kyiv. Bayan fiye da mako guda da aka kwashe ana tattaunawa kan matsalar sauyin yanayi ba tare da an cimma matsaya ba, an samu ɗan ƙwarin gwiwar cewa za a iya samun maslaha bayan da shugaban Amurka Joe Biden da takwaran aikinsa na China Xi Jinping suka gaisa cikin yanayi na fara'a a gefen taron G20 a Indonesia. Ta da jijiyar wuya da ake samu tsakanin manyan ƙasashen biyu waɗanda suka fi gurɓata yanayi a duniya waɗanda har ila yau haɗin kansu shi zai iya sa a cimma matsaya kan matsalar sauyin yanayi ta sa ana fargabar samun cikas a taron shekara-shekara da majalisar ɗinkin duniya ke shiryawa kan sauyin yanayi wanda ake wa lakabi da cop 27 haɗuwar ta biden da shi za ta iya sa a koma teburin sulhu tsakanin amurka da china kan sauyin yanayi wanda beijing ta dakatar a watan agusta don nuna rashin amincewa da ziyarar da shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta kai taiwan a taron na ranar litinin biden da shi sun amince da karfafa manyan jami'ai kan bangarorin da za su iya yin haɗin gwiwa ciki hadda tunkarar sauyin yanayi ko da yake ba a bayyana ko hakan na nufin za a koma tattaunawa ta yau da kullum ba akwai alamu da ke nuni da cewa 'yan jam'iyyar republican a jiya litinin suna dab da samun rinjaye a majalisar wakilai a sabuwar majalisar da za a kafa a watan janairu mai zuwa tuni dai 'yan jam'iyyar republican suka samu kujeru 212 yayin da democrat ke da kujeru 204 a yunkurin jam'iyyun biyu na samun rinjayen kujeru 218 a majalisar mai wakilai 435 sai dai masu sharhi kan zaben sun ce kidaya ƙuri'un da aka kada a sauran fafatawa 19 da ba a kammala ba galibi da alama jam'iyyar republican ce ke kan gaba wanda a ƙarshe zai iya ba su damar kwace ikon majalisar daga hannun 'yan democrat masu rinjaye a yanzu. Shugaban jam'iyyar Democrat Joe Biden ya nuna alamun faduwarsu a zaben majalisar wakilan inda ya shaidawa manema labarai a gefen taron G20 a Indonesia cewa ba na tsammanin za mu yi nasara. To ana sauraron labarin duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. jimawa ba Hanifa za ta kawo mana labaran duniya kashi na biyu. Amma kafin nan babban kotun tarayya da ke Abuja a Najeriya ta dakatar da ci gaba da sauraron shari'ar da gwamnati ke yi wa shugaban kungiyar IPOP Nnamdi Kanu kan zargin aikata ta'addanci da cin amanar ƙasa har sai baba ta gani. Amma masana na ganin cewa kotu ba ta yi kuskure ba kan wannan mataki da ta ɗauka. Daga Abuja ga wakiliyar murya Amurka Halima Abdulrahu da karin bayani. A ranar Litinin ne babbar kotun tarayya da ke Abuja ta ɗage ci gaba da sauraron shari'ar da gwamnati ke yi wa shugaban kungiyar IPOP Nnamdi Kanu kan zargin aikata laifin ta'addanci da cin amanar ƙasa har illa ma sha Allah. Mai shari'a Binta Nyako ce ta dakatar da shari'ar a bisa buƙatar Kanu ɗin har zuwa lokacin da za a yi shari'a akan hukuncin kotun ɗaukar ƙara na ranar sha uku ga watan Oktoba da ta wanke shi Nnamdi Kanu daga tuhumar ta'addanci da ake masa. Ko menene ake nufi da dakatar da shari'ar Nnamdi Kanu mai taken sanadiye masanin shari'a barista haruna magashi ya ce a wannan abin da ya faru a ita babban kotun tarayya ta ƙasa dama abu ne wanda yake sananne a doka akwai yanayin da zai sa kotu ta daga kes har illa ma sha allahu sai na kenan wato ma'ana ba a sa ranar da za a dawo shari'a ba har sai waɗansu abubuwa sun faru sannan a duba yiwuwar dawa tunda abin da ya faru a kotun shi Nnamdi Kanu lauyan gwamnati ya ce ba a kawo shi ba saboda ya ce ba zai zo ba to sai shi lauyan namdi kano din ai shi ne ya nema a daga shari'ar har illa masha allahu din saboda eh, ita gwamnati da farko ai ta kawo caji da warafa kurafa akan shi namdi kano akan abin da ya shafi ta'addanci to abin da lauyan namdi kano ya nuna shine irin wannan cajin da aka yi yanzu akan irinsa ne kotu ta yi watsi da wancan na farko kuma har aka tafi supreme court to zai zama babu fa'ida kuma a ci gaba da sauraron taron irin wannan kes din ita babbar kotu ta tarayya ya dace ne a bari har sai ita supreme court ta yi hukunci kan shi wannan hukunci da aka ce na a saki namdi kanu a mai da shi kasar kenya ya yi daidai ko bai daidai ba kafin kuma a ce za a zo a sake dora masa wasu caji al'amarin na shari'ar da Kanu dai ya kawo tsaiko ga wasu kararraki guda biyu da aka gabatar da su a gaban babbar kotun tarayyar kasar inda aka dakatar da su har illa ma sha Allah saboda wannan dalili na shari'ar da ake yi wa Kanu. A wani bangare kuma fitaccen lauya barista mai nasara kogo ya ce. Wannan magana ta da Kano abinda kotu ta yi shine abin da ya kamata dama a yi domin bayan da aka samu wancan hukunci na kotu wanda yake ta soke dalilai da aka bada wanda yake yasa aka kamo shi daga kasar Kenya to ita kuma gwamnatin tarayya sai ta ɗaukaka ƙara akan wannan to tunda maganar ta kai a matakin kotun ɗaukaka ƙara to bai kamata kotu ta ƙasa kuma ta zo ta ci gaba da saurare ba domin maganar da ake yi shine su lauyoyin Nnamdi Kano sun ce ai an wanke shi su bai da laifi su kuma gwamnatin tarayya sun ce a wancan hukunci bai kunshi wanke shi duka ba ya kunshi kawai magana ce ta hanyar da aka bi aka kamo shi daga ƙasar Kenya amma waɗannan laifuffuka guda bakwai suna nan daren dan kuma suna so kotu ta ƙasa wato Federal High Court kenan ta ci gaba da sauraron wannan magana to saboda haka kotu ba za ta ci gaba da saurare ba sai idan ita kotun koli wadda take gaba da ita ta ba da hukunci wanda yake yankakke wannan daidai ne da sashi na 230 zuwa na 304 na tsarin mulkin Najeriya kuma su kansu ina buƙatar kotun ɗaukaka kara ta la'akari da wannan ta hanzarta yanke nata hukuncin domin idan aka samu jinkiri to na kasu ne ga sashi na 36 na tsarin mulkin Najeriya kuma na kasu ne ga doka ta hanzarta shari'o'i da ake da ita a Najeriya wato Administration of Criminal Justice Act saboda haka ina fatan kotu. kotun ta kolin ta hanzar ta yanke wancan hukunci domin a samu ta gomashin ci gaba da wannan shari'a a matakin babbar kotu ta kasa wato high court duk kokarin ji ta bakin gwamnati akan lamarin ta wayar tarho da sakon tax ya ci a yanzu da yan kasa da masu bibiyar shari'ar za su zuba ido su ga iya tsawon lokacin da za a iba kafin a dawo kanta lima abdurrahman murya amurka daga abuja najeriya Dalla an gaishe ki Halima Abdulrauf. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hanifa da labaran duniya kashi na biyu. Rahotanni daga Kamaru na cewa matsalar cin hanci da rashawa ta yi sanadiyar batan kudin sefa biliyan 43.900 a kasar a cikin shekarar 2021. Wani rahoto da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta fitar a ƙasar ne ya bayyana hakan kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Muhammad Bashir Ladan ya aiko mana. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasar Kamaru, konak ta gabatar da rahotonta kan halin da ake ciki na yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar a shekarar 2021 a ƙarshen mako da ya gabata kuma bisa ga dukkan alamun wannan matsalar ta ƙara yaɗuwa. Konak ta bayyana cewa cin hanci da rashawa ya haifar da asarar kuɗi kimamin biliyan 43.9 na kuɗin sefa a kamaru a cikin shekarar 2021 kadai. Wannan ya samo asali ne daga binciken da Konak da Majalisar Ladabtar da Ma'aikatan Kuɗi CDBF da kuma Kotun Hukunta Manyan Laifuka TCS suka gudanar tare. A cikin wannan ambulan konak ita kadai ta ba da rahoton cewa an yi barnar kimamin kuɗi biliyan 24.8 da asusun gwamnati ya yi ciki har da biliyan 24.2 da ke da alaƙa da rashin bin ƙa'ida da aka samu a kamfanin dawo da basussuka src wannan ya nuna cewa wannan cibiyar ta jama'a ita ce mafi amfani da cin hanci da rashawa a kamaru a cikin shekarar 2021 hamisu muntari ya yi wa muryar amurka tsokaci a matsayinsa na ɗan ƙungiyar farar hula inda ya ce wannan rahoton kuna ba zai canza komai kan wannan annoba ba hukuma ce wadda kamar kare take mai haushi wanda ba ta iya cizo saboda hakan nan ba abun ita dai sai ta ce ai a waje kaza an ci hanci da rashawa kudin kasan kamaru an batar kima miliyan eh, fiye da arba'in amma me take yi saboda ta hana wannan cin hanci da rashawa irin wayannan hukumomi Eh, gwamnatin kasan kamaru ta kirkiro su da yawa kamar anis kamar spring state audit kamar shi konake duk ba maganin aikin da suke in ka yi la'akari za ka ga cewa shekaran da suka fice baya mutane wanda suke kai karan wanda suke cin hanci da rashawa suna da yawa amma yanzu ba kai rabin mutane da suke kai kara ba me yasa ka kai karan ba kaiwa domin an lura an ga cewa ita konak ita wannan hukumar ma ba aikin da take illa iyaka kawai ta ce an ɗaukewa gwamnati an eh, ci hanci da rashawa na kaza na kaza na kaza. Daga cikin shawarwarinsa kuma Hamisu Muntari ya ƙara da cewa. Abin ganewa kuma shine 'yan kamaru tun da 'yan aikin gwamnati ne ko suke cin hanci da rashawa wannan. abu dalilai ne guda uku wanda za mu sani ke kawo su wannan kuɗin da ake biyan su na albashi kaɗan ne aiki kuma da za su yi da yawa sau saboda haka nan duk wanda zai aiki kun ba a biyan shi sosai bai iya samun abin da zai tafiyar da gidan shi da shi sosai in na gani kaga sai cin hanci da rashawa ya yawa ah, yanayin aiki a kasan kamaru na aikin gwamnati ba kyau ke da shi ba in kai la'akari ka gani to saboda haka duk wani abubuwa na gwamnati zai gyara sannan a ce an tsayar da cin hanci da rashawa akan hukunce-hukunce da za a saka wanda an kama mutum ga yadda za a yi da shi ba kamar da suka yi da tcs wai in an kama mutum ya mai da wannan kuɗin za a sake shi ba kaga wannan na nuna cewa ƙananan barayi za a kulle manyan barayi za su iya ɗauka idan an kama su mai in ba kama su ba shi kenan. muhammad bashir ladan na muryar amurka daga yawundi a ƙasar kamaru. a gaida muhammad bashir ladan Karshen labarin duniyar kenan. Aka da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro kafin mu kai ga shirinmu na gaba bari mu shakata da wannan. har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC, inda muke watsa shirye-shiryenmu akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com amurka.com ko kuma sashen hausa.com don samun labarai da dumi su. Yanzu kuma sai shirinmu na 'yan ƙasa da hukuma. ƙasa da hukuma. Ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci. Mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne. Masarai Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Gaskiya ba wani mai cikakken tsaro musamman abubuwa da ke gudana. Tare da wani da mai da komi funfun osoya, sauran garuruwa ga sunan duka ba mu da wuta. Duka inda waya arewa suka mu nan cikin kafitan ta jihar Ikiti to gaskiya ba mu da hasibita. Muna da motoci wanda suke ɗauko mana kaya irin daga arewa wasu lokuta ma sun yi amfani da kananan motoci da wilbaro a shigo da kayan kasuwa sakamakon bamu da hanya muna da motar kan da mu da 'ya'yanmu duk wani wanda ya sake zakalowa ko wani sanata ko dan majalisa ko wata so ba ya ce mana mu zo mu yi shi ko wani makamancin za mu zaunar da shi mu ce sainin agreement ga abin da muke bukata a yi mana kuma bai mana ba ba za mu saurare su ba al'ummar arewacin najeriya kenan mazauna yankin kudu maso yammacin kasar suke kokawa akan kalubalen rashin ababen more rayuwa da suke fama da shi a ce mu yau ga wasu nan ke nukura don mun san ce mun nasara wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa gulma tsakani kan akara ko ofa gama ko wasan dara madalla cin gajiyar ababen more rayuwa kamar hasken lantarki da ruwan sha mai tsafta da ingantattun hanyoyin mota domin zirga-zirgar al'umma da ilimi da ciwon lafiya da kuma uwa uba tsaron lafiya da dukiyar 'yan ƙasa na cikin alamomin shugabanci na gari da salon demokaradiyya kan zo da su a kowace ƙasa yanzu shekaru 23 kenan ana mulkin demokaradiyya a najeriya babu katsewa amma har yanzu 'yan ƙasar na ci gaba da kokawa akan rashin samun waɗancan abubuwa daga gwamnatocin da suke zaɓa a matakai daban-daban. Al'ummar arewacin Najeriya musamman Hausawa da ke hada-hadar kasuwanci da sauran al'amuran rayuwar yau da kullum a jihohin Legas da Oyo da Ogun da Oshin da kuma ekiti dukkaninsu a yankin kudu maso yammacin kasar na ƙorafin rashin kula da haƙoƙinsu na 'yan ƙasa musamman ta fuskar kiwon lafiya da ilimi da sha'anin hanyoyin mota da ma muhallinsu kamar yadda za ku ji cikin wata tattaunawa tasu da wakilin sashen hausa Hassan Umaru Tambol. Kana magana da labaran Isa Tubali amma mazaunin Usun suke Gaje Olode. To a nan dai jihar mu Usun mu mazaunan Gaje Olode muna zaman lafiya. Muna da matsala gaskiya ta wutar lantarki ba mu da wuta. Yau mun kai shekara goma sha biyu ba mu da wuta cikin zafi muke duk da waya kasiya wallahi cajin generator muke. A shekara sha biyu nan mu da hasken rana ba abinda muka gani a garejin Olode. Kamar banda nan garejin Olode a ina kuma kuke da matsalar wuta? wuta a nan jihar Osun. Take garejin Olade ne kurade komi funfun Osoya sauran garuruwa ga sunan duka ba mu da wuta. Duk gwamnatin da an karɓar mu a nan bangaren Ekete da local government gabaki da sai mun riga kawo zaɓen mu. Mun kai ma ras ɗin mu kuka. da jaman fate da mun kai na kukan ba mu da wuta shi kan sha sani. Amma sun yi kokari sun biya kuɗin wutar su ta fate su amma mun garejin Olade ko. Sunana Muhammad Falalu Ahmed daga Akure Ondo State. Muna da matsaloli na hanya shine babban cika takas ɗinmu wanda muna da motoci wanda suke ɗauko mana kaya irin daga arewa suna shigowa da su wasu lokuta ba sai an tsaya wasu wurare an aje an yi amfani da ƙananan motoci da wilbaro a shigo da kayan kasuwa sakamakon bamu da hanya kamar wannan matsala ta rashin hanya ta daɗe a nan jihar ondo gaskiya ta daɗe sai yanzu wannan shekarar muka samu wannan gwamnatin mai ci suka zo suka yi muna kwalbati muna tunanin za su zo daga baya a ci gaba da wannan aiki kuma daga ƙarshe ne abin da ya zan kama an shuka dusa kamar banda na kasuwar ku ta ondo kamar unguwannin da kuke zama su ma suna da matsalolin hanyoyi unguwanni gaskiya wasu wurare suna da matsaloli wasu kuma ana na ana sabunta musu hanyoyin da suka samu matsala amma dai mu dai yankin mu muke da matsala hanya amma can wasu wurare waɗanda cikin gari suna nan suna da sabunta hanya kun taba tuntubar hukuma game da wannan matsala ta hanya kun tuntube hukuma ya kai so uku dalilin tuntubar hukuma ya sa aka zo wani lokaci aka yi mana wannan gadar bridge aka zo aka ce za a yi muna aiki aka ba da lokaci to matsala aikin daga yan kwangilan ne daga gwamnatin da har yanzu dai shiru. To kun koma bibiyar wannan matsala da kuje inda ta karangahe. Mun bibiye kwamishina ayyuka na jiha da yake muna lokal gan mai da shi yake ce muna to zai kai korafin mu to tun a wannan lokacin da ya shiru har yanzu dai ba labari. Muna ɗauko manyan motoci ne da ƙananan motoci. Kaga idan damana ta kama aka samu matsala sai a samu tsawon awanni ko in ce maka yi ni biyu ko uku kafin a sauke samtayin wasu kaya masu lalacewa ne sunana alhaji musa kanga mazaunin jihar ikiti mu muna cikin kafitar ta jihar ikiti addo ikiti duka inda ya arewa suke mu dai nan cikin kafitar ta jihar ikiti to gaskiya ba mu da asibita wannan ma a gwamnati ana cewa to mu jira za a yi mana zuwa wani lokaci ne aka ce ku jira kafin a yi muku asibiti to wata dai gwamnatin ta shuɗe ta kai da bayami ya ce mu jira kamin sabo gwamnati ta zo tun da ya karkare wa ce sakona dai zuwa ga wannan sabuwar gwamnati muna neman alhorma a matsayin mu hausawa mazauna jiha Ikiti muna neman alhorma a taimaka mana da asibiti wanda yake permanent ce ta mallakar hausawa. To nan gaba a cikin shirin za ku ji kalubalen da 'yan arewa mazauna jihohin Legas da Ogun ke fuskanta da kuma martanin hukumomin jihohin yankin guda shida. An manta zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci roƙo da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more yanci wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya kaga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so kamar sauran takwarorinsu wakilin sashen Hausa Hassan Umar Tambuwal ya tattauna da 'yan arewa mazauna jihohin Legas da Ogun game da wannan batu na samar da ababen kyautata rayuwa ga 'yan ƙasa. Sunana Alhaji Adamu ɗan da biki mazaunin Lagos. Lagos sai dai tana da irin makarantunta wanda take da suna ta wanda dama mu ma nan muka zo muka da su sama da shekara ashirin baya. Amma babu wata makaranta wata wata gwamnati ta zo ta yi mana ita domin wai biyan bukatar mu ko kuma mu 'yan arewa wanda kuma kusan in tabbatar maka da Lagos State Administration din su gabaki ɗaya akwai ƙura'a dubu biya a Lagos wanda take cin gwamna. mu ina tabbatar maka muna da ɗari takwas ciki wanda muke da BBC card muke fitowa mu zaɓe su amma mu ba sa mana kami. Da a ce an yi muku makaranta nan don 'yan arewa kamar yaro nawa za ka ƙyasta cewa zai shiga wannan makaranta. Wallahi in tabbatar maka a yanzu tun da nake ma akwai wata unguwa ta Hausawa guda uku. Ina tabbatar maka da in ka zo unguwan nan za ka yi tunanin ma cewa 'yan aya, amma arewa Allah akwai yara sama da dubu biyar wanda kuma karatun ma ya gagare saboda wani ita kanta ta gwamnatin kuɗi suke biya da na kuma private saboda haka inda gwamnatin za ta yi mana wannan da za mu matukar farin cikin abin da ta yi mana to kun taba zuwa wurin gwamnati ko wata hukumar ilimi bana mantawa da dadewa akwai alhaji umar na gogo sarkin alabar rago ya yi iya kokarinsa domin ya ga cewa mu ma mun rinka fantalar wani tagomashi wanda mu mazauna arewa muke a nan kamar ma mana wani makarantu ko asibiti ko wani makamashin su da na morewa jin daɗi amma mun yi iya kokarin mu ba daga wannan lokacin ko muka tattara muka zira musu ido muna kallon matsalar matakin kawai da muke tunanin ɗauka a tare da mu kowanne daga cikin mu kanmu ya waye muna da bbc card muna da voters card da mu da mu bi akasari duk wanda ya kawo karfi duk wani wanda ya sake zakalowa ko wani sanata ko dan majalisa ko wata so iba ya zo ya ce mana mu zo mu yi shi ko wani makamancin za mu zaunar da shi mu ce signing agreement ga abin da muke bukata a yi mana ko bai mana ba ba za mu saurare su ba sunana aliyu muhammad a nan mazaunin ah, a take kenan gaskiya ba wani takamaimai cikakken tsaro musamman abu abubuwa da ke gudana tun da yanzu a gaban dan sanda yanzu wanda yake dan area zai iya tare ta in kana hawan babur ga dan sanda mai tambaye ka yin takardun mashin ba ya sa ya tambaye ka takardun mashin kuma duk abin da zai yi ma ba dan sanda da ce saboda ni da ma ka kai kara wani zubin wajen yan sanda wanda ma in kana da wani abun nan game da wani dan area ko wanda yake babba ka gaya mai zai yi ma magani akan dan sanda wani zubin dangane da haka ne wakilin namu ya nemi jin ta bakin hukumomin da suka kamata a waɗannan jihohi guda shida na yankin kudu maso yammacin najeriya wato Legas da Oyo da Ogun da Ondo da Oshin da kuma Ekiti amma bai cimma nasara ba domin kwamishinan labaru na jihar Oyo ne kawai ya amsa kiran wayarsa amma shi ma haƙuri ya bayar bisa alƙawarin cewa zai yi bayani daga baya. Masu ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan. sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Hassan Umar Tambol Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum ilimi babban abu ne gunmu shi zai kankan ya mutuncinmu a ƙasa shi ne akasin zulumu da yake buɗe kofar samu da wuya ka ji ga wasu sun fi mu. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. shine babban sha'anin wasa a wannan shekara. Ku biyo mu a wannan shirin wasanni mai ƙayatarwa inda za mu yi muku fashin baki kafin kowane wasa da ma bayan wasan za mu tattauna kan fitattun 'yan wasa da ƙungiyoyin wasan da masu horar da 'yan wasa da ma 'yan wasan baki ɗaya. Kai ba za a bar 'yan kallo a baya ba. waɗanda suka bar su na afirka suka je birnin doha za mu kasance a baki ɗayan gasar kar ku bar a bakku a baya a wannan nishaɗin na sashen afirka da muryar amurka ku bar mu more wannan gasar kwallon kafa mai kayatarwa tare. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. A takaicen bayan fiye da mako guda da aka kwashe ana tattaunawa kan matsalar sauyin yanayi ba tare da an cimma matsaya ba an samu ɗan kwarin gwiwar cewa za a iya samun maslaha bayan da shugaban amurka joe biden da takwaransa na china shi jinping suka gaisa cikin yanayi na fara'a a gefen taron g20 a indonesia ta da jijiyar wuya da ake samu tsakanin manyan kasashen biyu waɗanda suka fi gurɓata yanayi a duniya waɗanda har ila yau haɗin kansu shi zai iya sa a cimma matsaya kan matsalar sauyin yanayin ta sa ana fargabar samun cikas a taron shekara-shekara da Majalisar Ɗinkin Duniya ke shiryawa kan sauyin yanayi wanda ake wa lakabi da COP27. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi jawabi ga sojoji a sabon garin Kherson na Ukraine da aka kwato a ranar Litinin, inda ya ce Ukraine a shirye take ta samar da zaman lafiya ga ɗaukacin ƙasar. Bayyanar Zelensky a Kherson ya zo ne 'yan kwanaki bayan da sojojin Rasha suka janye zuwa yakin kudu maso gabashin birnin. daya daga cikin babban hasarar yakin da shugaban rasha vladimir putin ya yi wanda dakarunsa suka mamaye babban birnin yankin tun kusan farkon yakin a watan fabrairu to a ƙarshe akwai alamu da ke nuna cewa 'yan jam'iyyar republican a jiya litinin suna dab da samun rinjaye a majalisar wakilai a sabuwar majalisar da za a kafa a watan janairu mai zuwa da dai 'yan jam'iyyar republican suka samu kujeru 212 yayin da democrat ke da kujeru 204 a yunkurin jam'iyyun biyu na samun rinjayen kujeru 218 a majalisar mai wakilai 435 to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe uku ke na agogon ghana za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin hanifa kabir isa da ta ni gabatarwa da kuma solomon abo da ya bada umarni na injiniyan mu na yau in ce taku inda sulemani rana ke muku fatan alheri daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc huta lafiya ma'asalam.